daga cikin abin da yake nuna kai mai kankan da kai duk inda gaskiya take daga wajen kowa take za a zuka karfe alama ce ta kankan da amma in kana jin kai karɓar gaskiya sai a wajen irin suwa na suwa ne a da sauran baka cika mai kankan da kai ba ma ka da shi amma duk wanda yake shirye da ya karɓi gaskiya a halin fushi ko a halin yadda a walwala ko ba walwala daga na ƙasa da shi ko na sama da shi ko sa to ya tabbata mai ɗanɗan da kuma yana da wa gaskiya ko bai ganin wani kafashe an karɓo hadisi daga anas sahabin annabi allah ya gaji yake cewa saboda ƙanƙan da kan annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda yadda manzo yake ɗaukar kansa ba wani ba saboda rashin jiji da kan manzo sallallahu alaihi wa sallama ce da baiwa daga cikin bayan garin madina za su zo ta buƙaci gayyatar manzo ko kuma ƙasa kan wani abu nata na buƙata yake to manzo zai bi ta sau da ƙafa zai zai zai zai har aji a yi abin da za dan wata rana wata mata ma da bata cika hankali ba ana magana ce suna da rangwamen hankali ta zo ta samu zo sallallahu alaihi wa sallama ta ce ina son ganin ku. manzo ya tashi ya bar cikin sahabbansa duk koma gefe da ita ya fuskance ta ya mu'amalance ta mu'amalar da ta ji daɗi sai masa ta farin ciki da abu idan zai muna zai mu'amala da wanda ana ganin ka kamar wato sha bakwai bakwai sha bakwai bakwai ko kuma wato haka shiri shiri amma ya ji daɗi ya karɓi abin da aka yi masa to ga ina ga kuma wanda yake dama mai cikakken haka to haka za ka ga wasu Allah masu irin wannan baiwa a ƙoƙarin su na masu koyon masu. ko wanda yake ana ganin cewa yana da hauka hauka ko kuma yana da ci. ko wauta sai ka kwata-kwata su baya nan. saboda suna kaddara shi mutum kuma ɗabi'ar wanda yake ɗin ba cikakke ba in kana kaddara cikakke to ba za ka gane ba cikakke ba kai dai a ka da shi ka sha amma waɗanda suke kula shi suna wato ainihin zonayarsa ko kokararsa to ko tana za su gane kurin zai nuna masa shi sha bakwai ko to manzo sallallahu alaihi wasallam yana da tsantsan da ana zace da wata baiwa daga cikin bayan mutum za ta kama hannun manzo zai bi ta sau da saboda waɗanda suke wato ali ana ganin ba kowa bane suna gayyata su je an ta gayyata su wato ci abin da suka gabatar masa ya zauna da su yi magana da su shi shine kankan da kowa ya zama na, ba ka jin cewa kai ka fi kowa ba da kowane aji kake amala ga mutane wannan hadisi imam al-bukhari ya ambace shi ta'liqan imam abu dawud imam ahmad muslim sun rawace shi sun tare da wato sanadin sa gaba ta gaba sai mala ya ci gaba da cewa wala yuthbitu basaruhu basarahu fi wajhi ahad kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama baya kura ganinsa baya tabbatar da ganinsa ga fuskar wani daga cikin sahabban bai kura mutum ido bai kallon mutum ba kiftawa a'a abin da yake tabbatar mana da wannan da fito mana da shi sarari lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi isra'i da mi'raji da manzo sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibril ya tafi da shi ya kai ga inda yake ni na zo inda ba gaba sai dai in yi baya a rasa ka je ka karɓi saƙon abin da ake so a ba wani tsakaninka da mahalicci nan maganar kuma ɗau saƙon kai maka yau ta ƙare kai da shi za ka karɓi saƙon da za a ba to idan ka je gurin da baka sani ba gurin da baka taɓa gani ba yaya mutum yake ai ta ga kamar wato ina irin motar nan da sojoji suke yawo da mai a na ko da ta haka da ta haka ne ka zuci kansa zai zama haka ko ina kalla za ka ko ka kalli dama ka kalli hagu ka kalli zama ka kalli ƙasa haka za ka mutu sai ka ga ɗan najeriya a masallacin saudiya ko ɗan